you masu ji na ina muku gaisuwa maza da mata manya da yara kowa da kowa in kana ji na ina maka gaisuwa to jama'a yau kuma mun zo saboda mu ji maganan allah in kana ji na da safin ga ina maka gaisuwa to sannan mu ji maganan allah mun yi addu'a saboda haka an kana ji na ka yi hankuri saboda mu yi addu'a na maka Allah roko saboda bura muna kowane anyan da ya e kunne muna duka ina kuma ma Allah roko ya jara muna mu ina kuma ma Allah roko ya bure muna kowane mu da saboda mu ji si da lashiya ina kuma ma Allah roko ya kara muna zaman lashiya wuraren da muka yi abubuwan da muka yi dukansu Allah ya sa muna albarka da su ina kuma ma roko ya fe muna zunubanmu kowane abun da muka yin da bai da kyau ne shi Allah ya fe muna su ina kuma ma roko ya taimake mu saboda mu yi mu yi kowane abun da muka yin duk abubuwan da ba mu yi mu yin ba Allah ya taimake mu saboda mu yi an Allah kuma ya fe muna zunubanmu duka da shidanmu ko wani abun da muka yin duka dukansu ya zama zunubi saboda shi Allah ya fe muna su muna wannan roko da sunan annabi isa amen hallelujah in kana ji na jama'a abinda za mu ji ni mun karanta littafi daga matthew so biyar da sura talatin da uku ya ce muna kai mu yi resuwa kagen roshuwa dai allah ya hana Allah ya ce kar mu yi rashuwa ko abin da kake fari in haka ne ko a'a amma haka an ba haka ba bai kamata mu yi rashuwa da sunan Allah ko da sunan mutum ko da sunan wani abu kagan rashuwa dai ba kyau in kana da rashuwa ya abin da kake farin nan si abin ba gaskiya ba ne inda kana yin wani abu ne abin da kake yi inda shi gaskiya ne bai kamata ka yi rashuwa da shi ba saboda ka Allah ya ce waɗanda suke rashuwa to bacinsu karya suke yin kenan kasan kamar mutum ne kana yin wani abu wani abin da kake yi in gaskiya ne bai kamata ka yi rashuwa ba Kagen rashuwa dai yana kawo abubuwa da yawa rashuwa yana kawo mutuwa kagen littafi ya kuma gwara muna kaman mutuwa da rai duka a kan baci yake to in kana wani abu nun saboda ka yi abin da yake gaskiya saboda ka samu rai in ka yi in kana fere abin da ke gaskiya in wani bai jinka ko waransu suna jinka ba su yada da kai ba ni kai na ba ruwanka da su kana fari gaskiya da sunan Allah kana fari gaskiya da gaban Allah kana fari gaskiya da gaban mutanen da kake duka ka yi gaskiya ka yi hankuri ka fari gaskiya mu bari kariya dai ba kyau kariya yana kawo mutuwa in ka yi kariya kariya yana kawo fushi kariya yana kawo fushin Allah da kai mu saboda haka kar mu yi kariya abinda muka yi fari duka mu fari ya zama gaskiya bari ya zama gaskiya hallelujah in kana gaskiya allah zai fabe ka in ka fari gaskiya in ko ka yi wani abu ni ko dai abin da bai da kyau ni kai dai ka fari gaskiya kai ka ce na rest da allah kai ka ce na rest da annabi kai ka ce na rest da wane da kaza abubuwan da allah ya yi duka bai kamata mu yi reshuwa da su ba hallelujah in kana ji na yi hankuri daga yawan kana fira ne bari firanka ya zama gaskiya allah ya ji daɗi da gaskiya in ko dai wani abu in kai mutum ni kana kana wani abu ni abin da kake yin da an abin ya zama gaskiya ne allah zai ji daɗi da kai hallelujah kaga allah shi bai son karya allah bai son wurin da karya yake shi allah dan gaskiya ne ko abin da Allah ke yin duka don gaskiya suke yi. Da mutanen da ya ci gabanmu duka duka mu mun yi tafiya da Allah da gaskiya. Muna wani abu da Allah ya kamata mu yi gaskiya. Shi Allah yana duba ko ina, ya yi ganin in abun da kake a cikin dufu kuram hallelujah ke dai abin da yana cikin dufu ne Allah yana iya gani amen so saboda haka mu yi hankuri mu duba abubuwan da muka yi mu yi hankuri mu duba wuraren da muka zuwa mu yi hankuri mu duba abubuwan da muka fari ko maganan da muka fari ko abin da muka yin duka mu yi hankuri saboda mu duba warannan saboda kar mu yi kariya da su shi Allah bai son mu yi gaskiya da wani abu da ke cikin duniya kana ji na dan ina maka roko ni kana ji na ina cidan ka ni inda halinka haka yake yankuri ka bayar da su juye halinka kai kuma ka samu da lahiyan Allah kuma da da shirya shari'an Allah kai kuma ka yi ka saya da shi to kage mun san kaman da bayan mutuwa ba haka za mu zama haka ba da bayan muka mutu za mu tsaya a gaban Allah abubuwan da muke kaya da sun duka si Allah zai tambaye mu duka ni mu kuma mun fari ko ba ka yi kariya a gaban Allah domin si Allah ya yi ya ganin komi si Allah ya gan ko abin da ba ka yi yin ba abin da ba ka yin ba duka si yana da shi ya san kama abin da zai faru ne har gobe bai kai ba amma shi Allah ya sani abin da zai faru gobe da yau kuma abin da kake tunani da shin duka shi Allah ya sani saboda shi haka Allah ya iya ganin komi ya a igen ko wani abin da kake tunani da shin duka saboda haka kana wani abu da Allah mu fari gaskiya gaskiya kuma ya yi kai mu ko wani wuri nisa in kana tafiya ne ko ka yi wani abu ne kana wurin aiki ne in kai dan gaskiya ne ka gan mai aikinka ya so batunka amma kana kariya to wani wuri ko wani lokaci wani mai aikinka ya ya sa ya san kaman kai kariya kake in ya zama haka to ba wanda zai yada da kai ba akwai wani lokaci da ka ta gaskiya amma ba wanda zai yada kuma ba saboda haka ka fara daga yau ka fari gaskiya gaskiya dai yana da kyau sosai gaskiya yana da amfani sosai kuma kai kuma ba ne ko kai imani kana gaskiya yaranka duka za su yarda da kai kana kuma koya yaranka kuma dukan su su fari gaskiya wai ya zo ya tamba a eh, batun kanin in ba miji ka ce a ah, ba shi in kai mijin na gida ne ka ce yana gida amma kar ka yi gaskiya kai ka fari kariya kamar ba shi kuma yana nan wannan waranga halilin duka ba kyau da mu Allah cire mu da su Allah bari abin da muke yin duka bai da kyau Allah ya cire mu ya fabe mu ya gafa ta mana zunuban da muke yin duka saboda mu samu gafara a wurinsi hallelujah in kana ji na ina maka roko in kana ji na kai ka jira don Allah ka samu wurin Allah ke kuma ka zama hallelujah in kana jina ka yi hankuri in kana wani abu ni daga yau ko wani irin fira kake yi bari firanka ya zama gaskiya bari abin da kake ce ma wani ya zama gaskiya saboda gobe za mu tsaya a gaban Allah ya tambaye mu kowane abin da muka yi ma saboda haka mun sa gaban Allah gaskiyan da muke duka Allah zai biya mu da kyau abin da ya gani daidai Allah zai ba mu da shi si Allah bai cuta mutane dan gaskiya ne to in kai dan Allah ne in kai kana bin Allah ne ko kowane iri kake yin ni amma Allah dai abin da yake so ne ka zama gaskiya dan gaskiya ka yi gaskiya kana fira da firanka ya zama gaskiya kowane abun da yake yin duka bari ya zama gaskiya ya yi wuya kama mutum kominka ya zama gaskiya amma muka roƙi allah zai ba mu wannan iko saboda kana jina bai mu yi roƙon shi saboda shi ya ba mu wannan iko saboda mu yi ya mu fari gaskiya hallelujah so ko wurin da kake duka kunne idon ka saboda mu yi maganan Allah saboda mu yi addu'a to ni dan wani na ji ka to gaskiya ya yi wuya saboda ka bani wannan iko in fari gaskiya ina maka roko to wannan karyan da na yin duka ka yafe mini ko abin da na yin bai da can duka shi Allah ka yafe mini na wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah inda ka yi wannan addu'a ka yau ka fara da farin gaskiya in ba haka ba addu'an da muka yin duka zai zama banza saboda ka yi hankuri kai kuma daga yau sai ka fara farin gaskiya da Allah to kana kana da wani abun da za ka tambaya ga nan ba sai ka shira mu yi fira 0249251594 to jama'a assalamu alaikum Allah ya dama ina so ya dama ineke so good ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini